wannan shine maudu'i na hudu ina ga wanda yake magana game da abin da ya shafi riba da hukunce-hukuncensa da kuma nau'ukansa wanda yau uku ga watan rabiul akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1442 daidai wanda ya zo daidai da 19 ga watan 11 shekara ta 2020 daidai miladiya in yan uwa na biye da mujiya. malam ya karasa mana hadisai wanda suke magana akan haramcin riba sannan muka kawo kuma maganganun malamai wanda suka zauna suka yi ittifaki a kai da kuma wasu shawarwari da manyan malamai suka bayar tun daga kusan shekaru 36 da suka wuce har zuwa yau wanda a ciki in ba a manta ba muka kawo cewa mutum zai je mu'amala da bankunan da muke da shi to amma sai in akwai abin da lalura ta janyo haka din wanda babu mafita bayan da za ka yi to sai kai mu'amala da shi ka nemi gafaran allah maɗaukakin sarki kafin allah maɗaukakin sarki ya bamu mu mafita akan abin sannan muka yi bayanin cewa ita ɓanna a cikin addinin musulunci in aka samu ɓanna guda ɗari sai aka rage guda ɗaya to a wurin Allah maɗaukakin sarki akwai uzuri an ci nasara babba banna guda ɗari mutum ya samu ya rage kashi ɗaya a ciki ya zama saura casa'in da tara to shi a cikin addinin musulunci wannan ana ɗaukan ka ci nasara akan abin da ka aiwatar na maslaha ga al'umma to insha Allahu a yau za mu tashi akan nau'uka na ruba sannan akwai tambayoyi insha Allah wanda nan gaba za a amsa duk wanda ya turo tambaya ya ji ba amsa ba muna nan za mu amsa su a ƙarshen karatu insha Allah sannan akwai magana akan basussuka ko addain ko wanda shine ne darasi na biyu da aka gabatar mana bayan ciniki abin da ya shafi bambanci tsakanin qard da kuma addain shine ne bambanci tsakanin bashi wanda mutum shi ne zai amfani da shi a mu'amalan shi na rayuwa na yau da kullum akwai kuma wanda yake shi bashi ne amma na kasuwanci to akwai bambanci a tsakanin su har yanzu don kamar jiya karatun da muka yi wasu sun fahimci cewa kamar duka abin guda ɗaya ne a'a akwai bambanci tsakanin su akwai bambanci tsakanin su to yau insha kai tsaye za mu tashi akan anwa'ur riba shine uka na riba wanda kashi biyu ne akwai riba a cikin basussuka akwai kuma riba a cikin ainihin kasuwanci wanda zan mika mu malam abin magana insha Allahu wanda shi zai fara mana karatu zuwa kuma inda ya tsaya sai almajirin nashi ya ci gaba daga inda ya tsaya insha Allahu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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. godiya ta tabbata ga allah maɗaukin sarki da ya sake haɗa mu a wannan zama na uku a bisa ga karatun da muke na bita a wannan masallaci mai albarka masallaci na agga islamic center wanda muke bita dangane da darasi wanda ya shafi riba kamar yadda malam ya gabatar da bayanai a yanzu insha allahu kai tsaye za mu tafi zuwa ga nau'o'i na riba ɗin wato riban tana nan nau'i nau'i ko kashi kashi yadda take kasancewa saboda haka za mu ci gaba mu ci mu ji yadda bayanan suke a takaice zuwa abin da ya samu sai miƙa malam ya ci gaba da abin da ya rage insha Allah a arriba anwa'ur riba malai ce arriba nau'ani riba yana kasuwa zuwa kashi guda biyu na ɗaya akwai riba a cikin basussuka wanda shi ne wanda ya fi muhimmanci koko shi ne wanda ya fi hadari a wajen samun shigowar shi riba da ake bayani a kansa to wannan riba yana da surori daban-daban mana yana da yanayi yadda yake fitowa daban-daban zai fito ta wannan yanayin yau zai fito ta wannan suran kuma yau zai fito ta wannan suran daban-daban saboda haka mala ya ce walahu suwarun yana da surori daban-daban minha daga cikin wayannan surori ko ko bangarori ko yankoki yadda zai fito din akwai a suratul ula akwai sura na farko wanda zai kasance a kan shi wannan riba din na suka din mun ɗauki riba na suka shi ne na farko to a cikinsa akwai surori daban-daban daban a kansa shi din tukunna yadda zai fito wa mutane na farko malam ya ce sura ta farko din ita ce kamar haka an kuna fi zimmati shakhsin li'akara dainun ya zama kan wuyan mutum ko akan mutum mutum da kansa yana dauke da bashi na wani mutum daban sawa'un daidai ne kana man sha'uhu qardan wannan bashin ya karbe shi a matsayin ranshe ne wato ya karbi rancen kudi ne zunzurutu ko zahirin kudi ya karba zai yi wata bukatarsa da su au bai an au gaira zalik ko ta hanyar kasuwanci ne ana sun yi ciniki ne da wane zan biya ka bayan wata kaza ko bayan wata ɗaya ko ma shekara ɗaya to wannan duka riba zai shigo ta wannan nau'o'i guda biyu in imma bashi aka ɗauka aka sanya lokaci aka ce za a biya bayan shekara to akwai da za a yi riba ya shigo ciki kamar yadda za mu ji insha Allah sannan za a iya yin ciniki kuma wannan ya sayi abu a wajen wannan misali sai a sa lokacin da za a kawo kuɗin idan haka aka zauna ba matsala amma da zarar an zo an yi wata magana daban ko wani abu ya shigo kamar da za mu yi insha Allah saboda haka to wannan dai muna fara bayani ne da cewa riban tana iya a wannan sura din tana iya kasancewa ga mutum akwai wani bashi na wani bawan Allah a kansa wanda wannan bashin yadda aka yi hau kansa rancen kuɗi ya karɓa ne ko ko ciniki suka yi da wani sai kuɗin suka hau kansa fa iza halal ajalu dalaba sahibu daini fa qala lahu idan lokacin ajalin yayi shikenan mana an sanya lokaci sai ranar ta zo ran za a biya wannan bashin din sai aka haɗu sai mai bi bashi sai ya zo ya ce to imma an taqdiyar daina ladhi alayka yanzu ne alkawarin da muka yi da kai yake cika yau din saboda haka yanzu ga magana abin da nake so da kai in ma dai wannan kuɗi da nake binka ka ka ɗauke su a yanzu ka biya ka sauke su a kanka ka biya ni wa ma an azida ka fil muddati sannan wa zidu fil darahima fa yaf'alu madinu zalik ko kuwa idan ba a yanzu ka biya ba kana buƙatar ƙarin lokaci to ni ina da dama zan iya ƙara maka wannan lokaci ɗin ka ci gaba da nema zuwa lokacin da muka ajiye Allah zai baka ka biya ni amma fa haka sani idan har na ƙara ma lokaci din kai kuma za ka ƙara min kuɗin da za ka biya ni din kenan a wannan ranar ne za su sa wannan sharaɗin din bayan daman ya karɓa bashi din ko an yi ciniki din amma sai a zo a ce to yanzu abin da ake bukata to shi kenan za ka biya ni yanzu ne ko kuwa a'a kana bukatan ƙarin lokaci idan ya ce zai biya babu laifi idan ya ce yana bukatan ƙarin lokaci to shi kenan sai a ƙara masa lokaci din amma kuma shi ma idan ya zo biya zai yi ƙari akan abin da ake binsa sadin misali zalik misali wannan yadda zai kasance ko yadda za a gane shi da sauƙi shine an shari'a khalidu sayyaratan min sa'idin bi mi'ati alfi naira tunda naira muke amfani da ita da ita za mu ambata misali khalid ya sayi mota daga wajen sa'idu wato wane ya sayi mota a wajen wane kenan mota na an saye ta misali naira dubu ɗari ne ta hillu ba da sanatin amma wannan kudin an sa a lokaci za a biya wannan kudin bayan shekara to wa huna albai'u sahihun wala ishkala fihi wannan kasuwanci shi kan bashi da matsala tunda an sa lokacin biya shi kenan idan Allah ya kai mu ranar da aka sanya sai a ɗauko kudi sai a kawo magana ta ƙare ba wata matsala ba wata sungulla ko wani abun da zai rikitar a cikinsa wa ba da madi sanati wa hululu daini bayan shekara ta shuɗe wato lokacin da aka sanya na biyan kuɗin lokacin ya riga ya zo ya wuce sannan kuma sai lokacin biyan bashin ya riga ya zo ya wuce to kala sa'idu li khalid sa'idu din sai ya gaya wa khalid wanda daman khalid ya saya a wajen sa'idu ne misali wa number one ya saya a wajen number two to yanzu sai ya ce masa abinda za a yi ma an taslama almabalanga mi'ata alfa naira imma yanzu yanzu ka kawo dubu ɗari tun da lokacin da muka sa da kai yayi ka ɗauki dubu ɗari ka bayar ko kuwa ka ba da kuɗin a yanzu wa imma an ka sanatan ukura ko ko in kana da bukata sai in ƙara maka lokaci ya kai zuwa ga wata shekarar daban mana in ƙara maka lokaci zuwa ga mu ƙara adadin watanni ko shekara da makamantansu zuwa wani lokaci amma wata salama hina izin mi'atun wa hamsina alfa naira ka sani a wannan lokaci idan ka zo biya ba dubu ɗari kamar yadda muka yi ciniki da kai ba a'a za ka ɗauko dubu ɗari da hamsin ne ka kawo ai na ƙara ma lokaci to wannan lokaci da na ƙara maka nan in ka tashi bayarwa dubu ɗari da hamsin za ka bayar kenan an samu ƙari na dubu hamsin to wannan shine riba wanda sura ta farko wacce take kasancewa a cikin kasuwanci a idan ya bada wannan dubu ɗari badalan min mi'ati alfi naira fattafaka ala zalika wa amhalahu sa'idu sanatan ukura suka daidaita akan hakan din ya yarda shikenan sai sa'idu ya ci gaba da jinkirtawa shi wannan khalid din har zuwa wata shekarar daban amma da yarjejeniya cewa akwai wannan ƙari na dubu hamsin da zai ƙara masa bayan wannan lokaci an iso wannan lokaci da aka ƙara din to wannan riba ne a zahiri ba wata kona ba wata matsala a ciki tabbas riba ne kawai domin an yi shi da sharaɗi dama riba ana yin sa da sharaɗi ne to da zarar an yi da sharaɗi mai karba ya karba ya yadda da sharaɗi mai bayarwa ya yadda da wannan sharaɗin to shi kenan ya zama riba dalilu tarihi hazi sura dalilin da yasa aka haramta irin wannan sura ko irin wannan yanayi na riba din shine lahi ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhallazina amanu la taqulur riba adafan mudafa wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku masu imani in ji Allah yana kira masu imani gaba daya yake ce musu dukkan masu imani gaba daya to fa ku ji tsoron Allah sannan la takulu riba adhafan mudafa kada ku ci riba ninkin ba ninki wato irin wannan yanzu idan an kamar misalin da muka yi idan lokacin ya aka sake kara wani ajali shikenan uwar kuɗi wani riba ya zo ya kai kamar uwar kuɗi in an sake karawa sai riban ya zai sake fin uwar kuɗi to shine ma'ana mu da'afan din za a yi ta karawa shi yana gani ana masa jinkiri amma kuma kuɗin suna karuwa lokaci na tafiya daga karshe sai zai biya kusan ninki biyu ko uku na kuɗin da ake bin sa shi yasa Allah ya ce kada a ci wannan riba din zai zama ninkin ba ninki ne wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah domin ku samu babban rabo daga wajen Allah madaukakin sarki wannan aya aya ce ta ɗari da talatin a cikin suratu ali imrana wacce ita ce sura ta uku a cikin alkur'ani mai girma dangane da wannan aya ko wa'annan bayanan din wani babban malami mujahid allah ya kara masa rahama yake cewa kanu ya una ila ajalin abinda mutane suke yi kawai sun kasance sai suka dinga cinikekeniya a tsakaninsu zuwa ga wani ajali mana wani lokaci wanda aka ajiye fa'iza al'ajalu. ja al'ajalu zadu alaihim wa zadu fil ajal shikenan sai su kara wa waɗanda ake bi bashi yawan kudi su kuma sai su kara lokacin da za su biya wannan kudin din kaga wannan shine bashin da zai ja ya zama ninkin ba ninki wanda Allah yake kwaban mu akan shi din saboda haka dole ne idan har ya zama akwai riba din dole a guje shi insha Allah wannan sura ta farko kenan sura ta biyu har yanzu a cikin riba dangane da basu suka din shine na biyun din ne an ya kari da shakhsun akara mabalagan minal mali wani bawan Allah shi ma ya yi rance na kuɗi na wani adadi na kuɗi na dukiya kamiyar ta alfi naira masalan shi ma an yi mana misalinsa da kuɗi namu naira da wanda muka sani shi ma kamar ya zama ta alfi naira kamar dubu ɗari ya karɓa masalan ala an ya rudda ha al-muqtaridu ba da sanatin mi'atun wa ishirina inda zai kasance a cikin bashi wannan surar kuwa ba irin na wancan na ciniki ba a'a shi wannan tsogoron kuɗi zai karba ko ko munamunan kuɗi zai karba zahiri cewa za a bashi dubu ɗari a yanzu amma bisa yarjejeniya bayan shekara ɗaya idan allah ya kai mu zai tashi dawo da su amma zai dawo da dubu ɗari da ashirin wannan shi ma riba ne a zahirinsa ba wata mabauɗa ala halin dai kenan mun ji ribar kasuwanci an yi ciniki lokacin biya ya yi ba a biya ba an ƙara ajali wannan kuma na kuɗi aka karba lokacin biya ya yi ba a biya kuɗin ba shi ma an ƙara ajali wayannan surori guda biyu duka suna kasancewa ne a cikin kashi na farko na riba a cikin kasuwanci misali zalik misali wannan malam ya ce shi kuma inda yake shine arada khalidun an yatazawwaja wa laysa inda umiyal mali tamkar mutum ne bukata ta tashi masa ko ta aure ko ta wata matsala ta rayuwa sai ta tashi wa mutum a dunkule yana bukatan wasu kuɗaɗe waɗanda zai warware wannan matsala ta sa ko zai sauke wannan nauyi da ya hau kansa na wannan bukatu na kuɗi din misali na aure ne ko a'a rashin lafiya ko wata matsala ta suna da makamantansu ala ayi halin dai wata matsala ta sami mutum wacce yake bukatan kuɗi a dunkule lokaci ɗaya to shikenan abin da zai yi sai ya tafi zuwa ga wajen wani bawan Allah daban wa dalaba minhu sai ya nema daga wajen wannan mutumin cewa wannan bawan Allah ya je ya kai kukansa cewa a ranta masa wa'annan kuɗaɗe da yake da bukatar su ya faɗi gwargwadonsu su imma dubu goma dubu ishirin hamsin da makamantansu kai da ya faɗi gwargwadon adadin kuɗin da yake buƙata wanda wannan kuɗin in ya same su su ne ya yi lissafi a ganinsa za su biya masa wannan bukatan saboda haka a wannan lokacin bai da wata damuwa a gabansa sai dai ya karbi wannan ko ya samu wannan kuɗin domin ya warware wannan matsala da ta fuskante shi shikenan sai ya da sharadi amma zai je ya ce zan karbi wannan kuɗin da Allah idan da hali a bani su amma sai bayan shekara biyu zan zo in ba da wannan kuɗin din to mai bashi kuɗin kawai sai ya amsa masa ya ce kwarai ba damuwa zan iya baka wannan kuɗin din lalle amma idan ka tashi ba da su to sai a sanya wani ƙari misali in dubu goma ne sai ce to idan ka tashi dawo da wannan kuɗin za ka dawo da dubu goma sha biyar ko ko idan dubu hamsin ne to za ka dawo da dubu sittin ko in dubu ɗari ne za ka dawo da dubu ɗari da ashirin ko dubu ɗari da goma a bisa dai yadda suka daidaita suka suka yi muwafaka a kai suka yarjejeniya mai karɓa ya yarda shi ma mai bayarwa ya yarda sai suka karɓi wannan sai mai karban kuɗin ya karba a bisa wannan sharaɗin ɗin to wannan idan har sun yi haka sai ya karbi wannan kuɗin ɗin a bisa cewa zai biya to lallai tabbas wannan ya karbi riba ne ba wata iskali a ciki ya karbi riba don wanda zai kara ɗin zai zama riba ne kamar yadda annabi yake cewa duk wani rance da zai jawo wani amfani duk wani rance da za a ba da shi ya dawo da wani amfani amma bisa sharaɗi to ya zama riba saboda haka idan har sun yi wannan yarjejeniyan shi yana ganin bukatarsa kawai ya samu wannan kuɗin domin ya biya bukatarsa sai ya karbi wannan kuɗin da niyan zai dawo da wannan kari da aka yi masa to ya zama ya karbi abin da zai dawo da shi ya zama shi ne riba wannan kari akan abin da ya wuce bukatar tasa dalilin haramcin sa kuwa Allah madaukakin sarki yana haramta shi ko ya tabbata ya haramta a wannan sura ta tabbata haramun ce domin me domin haɗuwar malamai akan haka ɗin wato malamai sun haɗu a bisa cewa dukkan wani amfani wanda zai jawo a dukkan wani rance da zai jawo amfani to lallai ya zama riba ne saboda haka wannan ya zama wani nau'i ne daga cikin nau'uka na riba wanda kullum ake magana a kansu ya zama tun a karban an sanya sharaɗi malam ina buƙatar kuɗi kaza eh zan baka ba wai ba zan baka ba amma ka yadda za ka bani randa za ka dawo da su za ka dawo da kaza a kai eh na yadda to shikenan ya zama ribaɗin magana ta ƙare wa garja'atil adillatul kasira bi tahrimi kama sabaka lalle dalilai da dama sun gabata a karatunmu guda biyu da muka yi dalilai da dama sun gabata wanda suke tabbatar da cewa wannan din yana iya zama riba ba wata matsala a ciki wannan shine nau'i na biyu ko sura ta biyu a cikin nau'i na kasuwanci ko na riba a cikin kasuwanci sai nau'i na biyu annau'u tani nau'i na biyu shi kuma yana kasancewa riba ne amma fil buyu'i a cikin saye da sayarwa yake kasancewa wa huwa kismani amma shi yana kasuwa kashi biyu ne shi wannan riba din na tsaya shine ribar fadli riba na ƙari wa riban nasi'a da kuma riba wanda yake zuwa saboda jinkiri shi wannan yana kasancewa riba na ƙari wato da zarar za ka karɓa za ka ƙara ko ko riba na jinkiri saboda za a baka lokaci sai kai wannan ƙarin ɗin ga yadda yake alƙismul awwal na farko din shi ribal fadli din ga yadda yake kasancewa wa bai'u shay'in min al-amwali bi jinsihi mutafadilan shine sai da wani abu na daga dukiya amma da irin jinsinsa yanayinsa guda ɗaya komensa guda ɗaya darajar sa iri daya amma sai a sai da shi mutafadilan da fifiko wannan ya sayi kaza ya bisa ƙari wannan kuma ya karba tare da bada ƙari ga yadda yake misra an yabi a husa utamrin bisa aini minhu kamar mai sai da dibino sai ka ɗauki dibino watakila a ce wannan ya fi kyau ko wannan bai kai wannan kyau ba sai a ce to za a ba da mudu biyu na wannan kala sannan kai kuma za ka karbi mudu ɗaya na wannan dibino ɗin wannan shi ma nau'i ne wanda yake na riba ba tare da ba da shi a wannan lokacin din ina baka kana bani hannu da hannu nan take wannan shi ne nau'i na riba din dalilu ta harimi ribar fadli dalili da yake nuna mana haramci na wannan riba na ƙari din shine hadisu ubadat bin samit radiyallahu anhu hadisi ne wanda ubadat ɗan samitu shi ya rawaito wannan hadisin din yarda Allah ta tabbata a gare shi ya ce. kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيئوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد wayannan su ne wayanda annabi ya lissafa su yake cewa idan har za a yi da kamanceceniya a irinsu su ya su wato a sai da zinariya da zinariya azurfa da azurfa burni da burni ko sha'iri da sha'ir tamru da tam dibino da dibino da mil gishi kowanne a ɗauki irinsa da irinsa a yi canji misali a sayar canji za a bayar amma kamar sayarwa ne wannan ya bada wannan wannan kuma ya karba amma abun iri ɗaya ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan har ya zama in dai har za a yi shi ya zama masalan bi mislin ne sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin ya zama an yi shi kwatankwaci iri ɗaya mislan bi mislin hannu da hannu kuma hannu da hannu wannan ya bayar wannan ya karba a take amma fa iza talafa hazil asnafu idan wa'annan sinfofi ma'ana danguna na wayannan nau'in abincin din suka sassaba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ya ce fa biyu kai fa tun ku sai da shi duk yadda kuke so in dai ba dangi ne iri ɗaya ba iza kana yadan biyadin dan dai har ya kasance hannu da hannu a hannu za a bada shi nan take ba tare da jinkiri ba wannan hadisi shine yake tabbatar da cewa duk lokacin da za a yi abu ko canji in dai har abu akwai kamance kamanceceniya iri ɗaya ne to lallai zai zama akwai riba a cikinsa kamar yadda ya tabbata a cikin wannan hadisin din wayannan nau'uka guda biyu da muka karanta su ne nau'o'i na riba a takaice abinda zan faɗa kenan ko in ce abinda ya samu kenan a wannan yanayi yanzu zan miƙa abin magana zuwa ga shi mai gidanmu kuma malaminmu ya ci gaba da ƙarin bayani akan abubuwan ɗin a bismillah to Allah ya saka malam da alkhairi <clears throat> ah, mun ji nau'uka na riba da kuma yanda nau'i na biyu ya kasu kashi biyu ah, in muka duba karatun da malam ya mana an ba mu misalai guda biyu ce akwai nau'i na farko riba a cikin abin da yake bashi ne bashin kuma yana iya zama <clears throat> ko kasuwanci bi ma'ana mutum ya je ya sai wani abu bari mu ba da irin misalin da <clears throat> masu kasuwanci suka bayar da malam ibrahim ya bamu labarin mai gari ya bamu misali da waya mutum ne ya je zai sai waya <clears throat> a shagon waya din to sai bai da kuɗin da zai siye waya ya bayar a bashi waya din to sai aka ce mai wannan wayan ga ta misali dubu goma sai yadda ya karba suka yi yarjejeniya misali aka ce an bashi nan da shekara ɗaya zai biya shekara ɗaya ta zo ranar da suka sanya ya zo sai bai samu kuɗin da zai biya kuɗin wayan ba sai mai wayan ya ce to ka bari yanzu mun yi ciniki dubu goma da kai to amma tun da baka samu ba zan ƙara ƙara maka shekara ɗaya sai ka ƙara min dubu biyar sai ya zama dubu goma sha biyar to wannan shine asalin ainihin riba asalin riba kenan inda ya samu asalin riba kenan wanda da larabawa haka suke yin kasuwanci din. haka suke yin kasuwanci mutum zai sai abu a sa adadi ga lokacin da zai biya in bai samu ba sai a ƙara mushi a kai to wannan kai tsaye shine malam ya kawo mana aya cewa lallai wannan riba ne ne aka ba mu misali malam ya ce a kasuwanci aka yi tsakanin mutane guda biyu har aka ba misali aka ce khalid da sa'id misali wannan ya sai mota a wurin wannan a matsayin dubu ɗari sai aka ba shi shekara ɗaya ya biya shekara ɗaya ta zo ba shi da kuɗin to sai mai motan ya ce to yanzu zan ƙara maka shekara ɗaya amma za ka ƙara ɗora dubu hamsin a kai sai motan ta zama dubu ɗari da hamsin kenan to dukkan wannan kaga ana magana ne akan bashin da mutum zai yi amfani da shi shi ba kasuwanci a ciki sunan abin kasuwanci amma shi in ya sai motan ba kasuwanci zai yi da ita ba misali ya karba ne bashi wanda shi ne zai amfani da wannan kuma kaga ba fuska ba ne na mudaraba na cewa ai a kasuwanci zan yi in na yi kaza zan kawo maka kaza zan kawo maka kaza duk ba shi ne wannan wannan ne asalin inda riba ta fara samo asali to sai sura na biyu shi ma aka ba mu misali shi ma mutum ne zai yi aure sai ba bai da kuɗin da zai cika ya ainihin samar da duk abin da yake bukata ne sai ya tafi misali muka ba da misalin sai je nemo dubu ashirin ne zai iya cika mashi kuɗin da yake nema to aka yi sharaɗi cewa nan da shekara ɗaya ko nan da wata ɗaya zai biya wata ɗaya ta yi bai samu kuɗin ba sai ce to zan ƙara maka wata ɗaya amma fa zan ƙara maka dubu goma a kai ya zama dubu talatin kaga wannan ai kuɗi ne ya amsa wancan kuma misali ne a kasuwanci abu ne ya siya wannan kuma kuɗi ne ya karɓa to kaga wannan shi ma kai tsaye riba ne wa'innan surori guda biyu su suke fito mana da asalin abin da ake kira riba kaga wancan ciniki suka yi ajalin ya zo bai da abin da zai biya kuma ba bai taksid ba ne ba ciniki ba ne na ataksid na cewa misali idan wannan abin wannan takaddan ana sai da ita yanzu yanzu ana sai da ita naira ɗari biyar ni kuma in zan biya a wata biyu zan biya naira ɗari shida misali wannan watan zan biya ɗari uku wata mai zuwa in biya ɗari uku wannan daban shi ma kaga wannan shi ba a kiran shi riba wanda su ma da masu bashi suka zo sun mana bayani a kai da ake maganan ciniki biyu kan ciniki ɗaya kuma ba haka ba ne ba shi ba ne wannan wanda malamai sun mana bayani a kai wannan shi ya halatta ga kuɗin in zan a sai wannan abin yanzu naira ɗari biyar ne amma in bashi ne naira ɗari shida wannan wani abu ne daban shi ma wannan ba riba ba ne kai tsaye misali yanzu mu ɗauka yanzu da ake yin haya faces ko na mashin to kaga shi wannan riba ba ta shiga cikin shi tunda bai ut ne za a ce misali zai dinga kawo kaza da kaza da kaza amma in ya gama sai da ai mashin din nashi ne ko ya zama nashi to kaga wannan babu riba a ciki in ya yadda ya karba ana sai da mashin dubu ɗari bakwai sai ya karba a miliyan ɗaya amma zai dinga biyan kuɗin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wannan malamai suka ce babu laifi shi laifin ma shi ne irin wanda muka saba yi yanzu ka sai mashin ɗin sai ka ce kullum a kawo maka dubu ɗaya shi wannan kai tsaye bai halatta ba kuma shi aka fi yi ma kai tsaye bai halatta ba zai iya samun dubu biyu a ranar kai ya cuce ka kai da kake mashin kake da mashin ɗin zai iya zuwa ya fita bai samu ko sisi ba kuma kai yanzu kana bin shi bashin wannan rana in bai kawo ba to kaga wannan shine akwai ma ishkali a ciki amma shi wancan ba a kiran shi riba misali abun in a kudin shi haliyan yana da kudin shi ne zai bada dubu ɗari bakwai a bashi mashin in bai da shi kuma sai aka ce zai biya kaɗan kaɗan amma zai biya miliyan ɗaya kaga dukkan wannan bai shiga cikin riba ba duk da cewa kasuwanci ne to bai yi kama da irin wancan da aka ce ga kudin shi ba misali inda za a ce ya je ya sai mashin ɗin dubu ɗari bakwai bayan shekara ɗaya zai biya da shekara ɗaya ta yi ya kasa biya sai aka ce a to yanzu dubu ɗari takwas zai biya an ƙara mushi akai to wannan shine riba ya shiga ciki amma in aka zauna aka yarjejeniya da shi kuɗi hannu dubu ɗari bakwai in kuma za ka biya kaɗan kaɗan kaɗan bai taksit za ka rarraba ka dinga biya ka dinga biya eh, miliyan ɗaya za ka biya sai ya yadda to inda riban zai iya shigowa shine in ya kai ajalin bai biya ba to ba za a ƙara mushi ba misali mun yi a shekara ɗaya zai biya miliyan ɗaya to in shekara ɗayan nan ta yi wannan miliyan ɗayan ne zai biya ko da ya kasa biya ba za a ƙara mushi ba wannan shine ka'ida tun da dama a asalin yarjejeniya an yi yanzu kuɗin shi dubu ɗari bakwai amma in shekara ne miliyan ɗaya zai biya sai miliyan ɗaya shekara ɗaya ta yi ya kasa biyan miliyan ɗaya to a nan wurin ba za a ƙara mushi ba saboda asali an yi yarjejeniya ne akan haka to baya cikin irin wannan shi bai taksit to sai kuma eh, shi ma shi ne malam ya bamu misali sai hadisi na karshe ko kuma da aka zo kashi na biyu sai riban ta ƙara kasuwa kashi biyu akwai ribal fadl riba na fifiko shi ne malamai suka ce huwa an ta takunu ziyada fi mukabalaci ta akhiri daf'i shi ne dai a samu ƙari lokacin da mutum ya yi jinkiri wurin biyan bashi shine ribal fadlu riban nasi'a kuma wasu malamai suka ce annasa'u duka suna ana kiran shi haka to shi kuma shi ana nufin na jinkiri ne to dukkansu kowanne yana da hukunce-hukuncen shi shine malam ya kawo mana hadisi na ubada bin samit wanda dukkan maganganu akan riba a ƙarƙashin wannan hadisin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin hadisin ya lissafo mana ya ce zinari da zinari azurfa da azurfa albur bilbur wanda mu muna kiran shi kaman alkama misali anan da sha'ir da sha'ir dabino da dabino almilhu kuma muna kiran shi gishiri misali gishiri da gishiri wannan su ne jinsin abubuwa guda shida wanda malaman fiqihu zaka ji suna ce mushi ah, amwalin riba suka musu itlaƙin wannan sunan suka ce dukiyan da riba yake shiga ciki to maza Allah ya lissafo mana abubuwa guda shida ne kawai <clears throat> ya ce kan miƙari a cikinsu to malamai sun yi ittifaki akan cewa tabbas riba tana shiga cikin wannan ba za ka sai da zinari da zinari ba sai dai in daidai da daidai wannan yana da agogon zinari wannan yana da agogon zinari sai dai in ai canji Eh, ba ni naka in baka nawa amma ba za a kara komai ba azurfa da azurfa wannan yana da zoben azurfa wannan yana da zoben azurfa sai ya ga shef ɗin zoben wancan shi yake so nashi da yake hannun shi baya son irin shi sai ce mi canji to sai dai a yi canji babu ƙari haka shi ma alburru bilburri alkama da alkama misali jan alkama da faran alkama ina son ka bani buhu ɗaya na jan alkama ni farin alkama nike da ita to sai dai in baka buhu ɗaya na ja ka bani buhu ɗaya na fara babu canji mu ɗauka shinkafa da shinkafa shinkafa 'yar gwamnati da shinkafa 'yar gida a musulunci duka ɗaya ne sunansu shinkafa ba za a ce tun da wannan shinkafan gwamnati ba ne za ka ba da buhu ɗaya sai a bani shinkafan gida buhu biyu tun da wancan tafi kyau babu tsakuwa babu komai a gyara take a'a in aka yi haka shi ake kira riba shi ake kira riba wanda shi ma larabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su suna wannan haka dabino da dabino dabino kala kala ne daban-daban nau'uka daban-daban to duk da kyansu duk da nau'in su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ai ƙari a ciki in kana son kwano ɗaya na wannan dabinon mai kyau da wancan kwano ɗaya na irin wancan sai dai a bada kwano ɗaɗɗayan ba za ka ce wannan ai ya fi kyau kwano biyu ba wannan kuma a bada kwano ɗaya in aka yi haka riba ya shiga ciki sai dai in ina so ni in je in sai da nawa sai in sai irin naka in je in sai da shinkafa yar gida sai in sai shinkafa yar gwamnati in sai da jan masara sai in siyo farar masara wannan ya halatta amma a samu fifiko tafadul a tsakani wannan kai tsaye shine riba to a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wala tashiffu ba'daha ala ba'd kakku kari sashi akan sashi to malamai sun yi ittifaki akan cewa lalle wa'annan abubuwa guda shida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafo riba na shiga cikin su wasu malaman suna kiran shi amwalur ribawiyya dukiyan da riba take shiga ciki to banda wa'innan su kadai ne kawai ko ko a'a to anan ne sai malamai suka samu sabani wanda yin muka duba cikin aljami li ahkam fiqh sunna ah, fiqh ah, na Sheikh Salih Al-Usaimin ya kawo mana yace fa hadhihi al-ashya'u sitta wannan abubuwa guda shida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafo qad ittafaqa alaiha al-ulama malamai sun yi ittifaki akan cewa tabbas riba tana shiga ciki in dai aka samu ƙari yace amma ma adaha faqad ikhtalafa fihi fiha al-ulama lallai abin da ba wannan ba malamai sun yi saɓani a ciki malamai kashin farko az-zahiriya shine su dahudu zahiri da makamantansu suka ce innahu la qiyasa fi shar suka ce ba za a yi kiyasi ba bi ma'ana yanzu kamar yadda na ce shinkafa ai anan ba shinkafa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba sai suka ce a'a in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ambato shi a cikin wannan batori ba baya shiga cikin shi wannan sun yi kuskure malamai sauran jamhurin malamai sun fi su ainihin hujja domin akwai kiyasi a cikin addinin musulunci mu dan kauce kaɗan mu yi bayani in aka ce kiyasi a cikin addinin musulunci shine at takdiru wal musawa a kaddara abu a daidaita shi da wani malaman usulul fiqh kuma suka ce huwa ilhaqu far'un bi aslin ko kuma ilhaqu aslin bi far'in wasu malamai suka ce a ilhaqu waqi'atun warada nassun bi hukmiha bi waqi'atin lam yarid nassun bi hukmiha hima fi illatil hukum shine a ɗakko wani matsala wanda aya ko hadisi karar ba su zo a ciki ba kamar wannan ai ba a ce shinkafa ba ba a ce dawa ba ba a ce gero ba sai mu ɗauko sai mu samu irin wannan wanda ya kama in akwai dalilai da suka yi kama da juna a ciki sai a haɗa su misali asalin abin da aka haramta na giya shine giyan da larabawa suke yi da dabino da giyan da suke yi da nabis da inibi shi aka haramta to amma daga bayan nan sai aka samu ana yin burkutu to sai aka samu kuma duk abin da waccan giyan za ta iya yi shi ma burkutu yana sawa su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya lissafa mana innama yuridu shaitanu an yuqi bainakum adawata wal baghada wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun kaga saboda fishi da kiyayya da gaba da kaudar da mutum daga sallah wayannan su ne illoli dalilan da yasa aka ce wancan giyan da suke sha haramun ne to sai aka samu burkutu shi ma yana da duka wannan in mutum ya sha yana cikin maye dai ba zai yi sallah ba sannan yana sa shi fushi sannan yana sa shi gaba da mutane duk abin da aka mai zai yi fushi haka giya da ake yi na zamanin yanzu duka suna da wannan to shine sai a ɗauko wancan wannan na yanzu sai a haɗa shi da wancan saboda sun yi kama duk abin da wancan nabis ɗin da irin tsimi da larabawa suke yi wanda yake bugarwa yake sa shi ma wannan yana sawa to haka yanzu za a ɗauki abincin da muke ci su shinkafa su masara su dawa su gero da makamantansu za a haɗa su da wa'innan wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin lissafo a cikin hadisi shine albur ash-sha'ir at-tamr da almil malamai suka ce me yasa dalili shine wancan abinci ne kuma auna shi ake yi shi ma wannan abinci ne kuma auna shi ake yi to kaga wancan kashin farko suka ce su ba kiyasi ma kwata-kwata ba za a irin haka ba malamai kasi na biyu kuma suka ce kalu bil kiyas suka ce za a yi kiyasin duk abin da ya kama da su duk abin da ake auna shi kuma asalin abinci ne ai akwai wasu abinciccikan wanda ba wannan ba amma wannan shine mutane suka dogara a kan shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya lissafo iyaka wannan kawai kenan sauran ma za su iya shiga cikin su in sun zama matsayin su hanabila mazhaban hanabila suka ce dalilin da ya sa abincinmu na yanzu zai shiga ciki saboda alkailu wal ana auna shi ana auna shi to shi ma wancan aunawa ake yi kuma sannan abinci ne shi ma wancan abinci ne to sai abu na biyu kuma az-zahabu wal fidda shine zinari da azurfa da su ake amfani da su a matsayin kuɗi shi za ka bayar a baka kaya shi za ka bayar a baka gida a baka doki ko raƙumi to yanzu mu kuma kuɗi za mu bayar da muke amfani da shi na takarda misali mu bayar a bamu kuɗi a bamu kaya ko a bamu gida ko a bamu mota da makamantansu ai abin dukan sun yi kama wancan an bayar saboda a yi mallaka ne shi ma wannan an yi amfani da shi saboda a yi mallaka ne har ma mala yake bamu misali ya ce yanzu da a ce wata ƙasa za ta zanya kudinta ya zama katako shi ne kudin da za ta dinga cinki da shi ta yadda akan haka a samu daula ce katako shi ne kudin mu to riba zai shiga cikin wannan me yasa saboda ya zama katako ya zama matsayin azhabu wal fidda ya zama matsayin zinari da azurfa to kenan ko da annabi sallallahu alaihi wasallama bai lissafo mana masara da dawa da gero ba da makamantansu to sun shiga cikin wannan su ma idan za a yi ciniki a tsakani ba za a fifita ba shine in za a sai da jan masara da farar masara babu fifiko buhu ɗaya na wannan buhu ɗaya na wannan in za a sai da shinkafa 'yan gida da 'yan gwamnati kowanne sai dai a ba da buhu ɗaya kwano ɗaya kwano ɗaya babu fifiko a tsakani wannan shine a bayanin da zan ƙara a ƙarƙashin wannan hadisi ɗin sai ci gaba ma ya jiri fihin riba abinda riba yake gudanuwa a ciki to yajri ribal fadl fil amwali ribawiyya riba na fifiko yana gudanuwa a cikin wancan dukiya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafo wanda yawanci malaman fiqh in suka ce al amwali ribawiyya suna nufin wancan jinsi guda shida da muka yi bayani akan su yanzu in aka sai da su da jinsin su kuma aka samu tafadul aka samu fifiko to sai a ce wannan riba ne misali ya haramta a sai da sa'i na albur na alkama kenan misali mu ɗauka da sa'i guda biyu ce saboda wannan faran alkama ne wannan jan alkama ne sai a ce to wannan mudu biyu wannan mudu ɗaya wannan haramun ne kai tsaye riba ya shiga ciki ko kuma a samu haramun ne a sai da gram na zinari guda ɗaya da gram na zinari biyu a ce wannan agogo ne dukkansu na zinari ne amma wannan gram biyu ne wannan gram ɗaya ne sai a ce a'a to ai wannan wannan ya fi yawa wannan kaza ne in dai sunan shi zinari to ba za mu canji ba ba za mu ce ba za mu fifiko ba ba za mu fifiko ba sai dai malamai suka ce idan an sarrafa shi ya zama wani abu shi kuma wannan ba a sarrafa shi ba to ana iya samun tafadul wannan an sanya shi ya zama zobe ko ya zama sarka ko ya zama awarwaro da mata suke sawa wannan kuma dunkulallen zinari ne kaga ai wancan an sarrafa wannan ba a sarrafa ba malamai suka ce to a irin haka za a iya samun fifiko wasu ma daga cikin malamai ba su yadda a samu fifiko din ba amma abin da ya fi ne za a iya samun fifiko din saboda wancan an sarrafa wannan kuma ba a sarrafa ba malai ce wa hakaza haka abubuwan suke tafiya amma iza bi almal arribawi bi malin ribawi min jinsin akhar fa yajuzu fihi tafadul amma malam ya ce idan da a ce wannan abubuwa guda shida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafo mana sai aka sai da wani da wani misali sai aka sai da dabino da sha'ir wannan babu laifi daban-daban ne shinkafa da masara ko wannan daban-daban ne ba masara da masara ba ne dawa da masara daban-daban ne masara daban dawa daban to fa juzu fihi tafadul a irin wannan za a samu fifiko misali zinari darajar shi daban azurfa darajan ta daban in za a sai da su ba zai taba zama ɗaya ba ba zai taba zama ɗaya ba dole zinari ya fi tsada to za a iya sai da misali a sami gram ɗin zinari uku ko kuma gram ɗin zinari ɗaya sai a samu gram uku na azurfa a ce shi ne daidai da shi wannan babu laifi babu laifi shine misali kamar a ɗauki shinkafa da masara akwai bambanci tsakaninsu shinkafa daban masara daban wanda aka hana yi shine masara da masara shinkafa da shinkafa amma inda za a ce a ɗauko wancan jinsin da wancan jinsin to fa ya juzu fihi tafadul wannan ya halatta a samu fifiko kai ya halatta shine ka jiram min adh-dhahabi bi salasati jiramatin min alfidda fidda kamar in za a sai da gram ɗaya na zinari sai aka ce sai ka ba da gram uku na azurfa kafin a baka wannan ya halatta wa bai usa'i burrin bisalasati asi'in mina sha'ir ko kuma a samu ainihin sa'i guda ɗaya na alkama sai a ce in ka ba da wannan sa'in kai kuma za a baka sa'i uku na sha'ir lakin yajibu taqabud qabla tafarruq sai dai abinda ake so a yi shi hannu da hannu in ba a yi shi hannu da hannu ba kuma riba na jinkiri shi kuma ya shiga duk canjin da za a yi shiga shi na kawo nawa in masara nike da shi ina son shinkafa sai ka ce in kawo buhun masara guda biyu ka bani buhun shinkafa guda ɗaya sai na kawo maka buhun masara biyu to kai ma za ka kawo buhun shinkafa ɗaya ina baka kana bani yadan biyadin hannu da hannu shine sharaɗin shi kuma da aka yi za a samu fifiko amma ya zama hannu da hannu hannu da hannu liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa iza ikhtalafa hazihi al-asnaf fabi'u kaifa shi'tum iza kana yadan biyadin idan aka samu saɓani a wannan jinsi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafo a'a za a sai da zinari ne da azurfa sha'ir da dabino to wannan babu komai shi shine ya zama hannu da hannu na kawo maka wanda ka ce kai ma ka kawo min in karɓa kai ma ka karɓa shine manzon Allah sallallahu alaihi ya ce in aka samu sabanin jinsi to ya zanto ku yi yanda kuke so amma fa ya zama hannu da hannu ka a samu jinkiri to wannan shine abin da ya shafi riba na fifiko kaga in jinsin su daya an hana mu miƙari in ba jinsin su ɗaya ba ya halatta miƙari sai dai mu bayar da shi hannu da hannu nam sai alƙismu sani kashi na biyu riban nasi'a ita ce riba ta jinkiri wa huwa bai'u shay'un min al-amwali ribawiyya bi jinsihi aw bi ribawi min ghairi jinsihi ila ajali shine a saida wancan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafo mana a cikin hadisi jinsin su ɗaya a sai da su zuwa wani lokaci ko kuma a'a ba jinsin ɗaya ba amma kuma a jinkirta wurin karba to wannan shi ake kira riban nasi'a misalin haka ga shi yadda zai fito mana fili misalu bai'ur ribawi bi jinsihi misalin sayar da dukiyan da riba take iya shiga ciki da jinsi irin shi an yabi'a khalidu sa'idan sa'a burrin bi sa'i burrin yaslimu ba'da yawmin mathalan ko yuslamu ba'da yawmin mathalan shine Khalid tsakanin shi da Sa'id misali sai su ciniki zai saida mushi sa'i na alkama da sa'i na alkama shi ma amma kuma za a miƙa shi ne gobe gobe ne za mu bayar kaga wannan kenan jinsi da jinsi ne da annabi sallallahu alaihi sallama ya hana a yi dukkan nau'in riban guda biyu ya shiga ciki na farko manzon Allah sallallahu ya hana mu mu sai da irin shi da irin shi sai dai in daidai da daidai kaga in daidai ne da daidai to babu matsala yanzu an samu kashi daya an kubuta to amma menene ya kawo riba ya shiga ciki saboda jinkirtawa sai gobe za a bayar to sai misali na biyu arribawi bi ribawi min gairi jinsihi dukiyan da riba take iya shiga ciki da wani dukiyan da riba take iya shiga ciki amma ba jinsi guda ba misali an a khalidun sa'idan jiraman min zahabi wa yuslimahu lahu halan bijiram aw bijiramaini min fidda tuslamu ba'da usbu'in da khalid da sa'id su hada ciniki khalid ya saida ma sa'id zinari misali da gram guda biyu shi zai ba da gram ɗaya na zinari wancan zai ba da gram guda biyu na azurfa kaga wannan ya halatta babu komai to amma matsalan sai sati mai zuwa wannan zai ba da nashi amma wancan sai sati mai zuwa to wannan jinkirin shi ne aka haramta an haramta wannan jinkirin da da za su yi haka ɗin ya zama kowa ya shirya nashi yana nan kowa ya shirya nashi yana nan ya bayar kuma ya karɓa wanda wannan shine in muka zo wurin canji na kuɗi da ake yi za mu yi bayani akan wannan zai fita insha Allah wurin asarf canji da ake yi misali dala da naira dala da riyal da makamantansu wannan zai iya shiga ciki insha Allah za mu tsaya anan sai in Allah ya kai mu gobe bi isnillahi sai mu tashi daga inda muka tsaya alqismus sani Allah madaukakin sarki ya samu dace